da shida hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka masjidul ansar kuma akwai local government jihar gombe nigeria yau da ikon allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul rum kamar da muka bayani jiya allah madaukin sarki daga cikin manufofi da yasa aka ce da suratul rum suratul rum aka ambace ta da sunan rum shine Allah ya bada labarin wani abu da zai faru a duniya na yaƙi da faɗa tsakanin farisawa da rumawa kafin ya faru Allah ya faɗa Qur'ani yayi bayanin sa dalla dalla kuma da ikon Allah abin ya faru kamar yadda Qur'ani yayi bayani wannan ya nuna mana gaskantuwan alqur'ani kuma cewa mu'jiza ce mai girman gaske kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yazo da shi gaskiya ne yanda abin ya faru shine waɗannan ayoyi na farkon suratul rum sun sauka ne lokacin da wato sarkin farisawa mai suna sabur sabur da ra ya samu nasara da galaba a ƙasar sham a kan ƙasar sham da abin da yake kewaye da ita ko maƙotaka da ita na biladun jazira da kuma ainihin wato rom akwai sarki na biyu shine herakal shi kuma shine malikin rom kenan muna da malik guda biyu maliku faris sabur da malikun rum herakl kenan a wannan fadan na farko sarkin faris sabur shine ya nasara ya danne sarkin rum herakl har sai da ya kore shi ya mai da shi wani wuri da ake cewa al-Qustantiniya ya kewaye shi ya tsare shi ya hana shi fita ya hana shi sakat zuwa wani lokaci mai tsawo ya zama hirakul baya iya komai baya iya motsi sarkin fadisawa ya ci shi da yaƙi yaƙi ya cinye shi bayan wasu lokuta da ƙur'ani ya yi bayani sai gashi Allah ya juya abun shi hirakul ya zo ya yi nasara Rumawa sun dawo sun yi nasara a kan Farisawa. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Fadin Allah Alif Lamim, Gulibatin Rum, fi adana al'arzi wa min ba da galabin sayi gulibun, ya ce, Gulibat wa galabat, ita Rum, Gulibat wa galabat. Gulibat an yi galaba a kanta an rinjaye kasar mu wa galabat ita ma da ba kuma ta rinjaye kamar yadda tarihi ne zo tabbata wasu kai sun kasance suna so ko suna fatan Allah sa farisawa su yi nasara kan ruwa su mushrikai kenan masu bautar gunki su burin su farisawa mai nasara a kan rumawa saboda su masu bautar gunki ne musulmai kuma suna son rumawa su yi nasara a kan farisawa saboda sunan ahalin kitab ne an gaya wa abubakar wannan magana shi kuma abubakar ya gaya manzan allah sassanar kaji abin da ke faruwa sai bi shi abubakar amma inda mun sayar da mu amma dai da sannu za su yi jayi abubakar yi zai gaya musu suka ce a samar da wani lokaci da mu da kai don muka yi nasara muna da kaza kana da kaza idan ku kuka yi nasara kuna da kaza kuna da kaza aka sanya lokaci wasu lokuta kamar shekara biyar ba zai samu wannan nasara kan ba abokar gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ala ja'altaha ila duri ila duri al-ashr ai da ka saka cewa rumawa za su samu nasara zuwa ga shekarun da ba su kai goma ba da ya fi da ba shekara biyar za ka samu saboda Allah ya ce fi bid'i sinin a cikin bid'i sinin bid'i sinin ana nufin daga shekara uku zuwa shekara tara ne da ka sa zuwa shekarun da ba su kai tara ba to da shi ne annabi yana da garanti wannan galaba za ta to Allah ya faɗa kamar yadda malam ya karanta mana jiya sai ka dame mai ta mana farkon sura mu ji mai faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وغلبت الروم في أدنى الأرجاء من بعد وعدهم سيغلبون
haka في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
alif lam mim waɗannan harufa mun sha fassara su kamar yadda a yawan yawan littattafan tafsiri ana faɗan cewa suna daga cikin sirrin alkur'ani kuma akan ce Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya baro kansa sani da manufa dangane da waɗannan kalmomi. Allah ya ce gulibatin Rum, an rinjaye Rumawa shi ne faɗan da na gaya muku tsakaninsu da Farisawa fi adinan arzi. Ana nufin wato a ƙasa mafi kusanci akrabu ardi shami ila ardi faris kenan.
ƙasar da arziki wato ƙasa mafi kusanci na sha zuwa ƙasar paris amma ike ma ce fi adinar arziki ana
a azri'at da kaskar ne sunan wuraren kenan azri'at da kaskar mujahid yace arjul jazira ake nufi imam muqatil yana yace ana nufin urdun ne da filastin wa hum min ba'di ghalabihim surumawa bayan farisawa sun yi galaba a kansu to sayaglibun su ma za su yi za su yi nasara za su yi galaba a kan farisawa din ma wannan zai faru ne a tsakanin wasu shekaru fi bizza sinin a wasu 'yan shekaru daga uku zuwa tara shine bizza sinin abdullahi ibn umar da abu sa'il khudri da alhassan da isa ibn umar sun karanta maimakon gulibatin rum sai suka karanta غلبة الروم غلبة بفتح الغين واللام sannan sai suka ce sayyughlabun bi dammil ya wa fathil lam suka ce ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari akan galabar rumawa akan farisawa su a wannan fasara kenan abinda ayar take nufi lallai za a rinjaye rumawa za a yi yaƙi za a kayar da rumawa a ƙasa wacce take kusa da ku amma bayan rinjaya su da aka yi su ma za su yi rinjaye wasu malaman suka ce yaglibuhumul muslimin muslimuna fi bid'i sinin musulmi za su rinjaye su a cikin wasu 'yan shekaru a wannan fassara kenan bayan wannan mudda lokaci ya ƙare to kuma wani abin zai faru Allah ya ce lillahi al'amr amantan fassara ta farko ita tafi inganci akan wannan shigar da musulmi a ciki asalin zancen tsakanin farisawa ne da rumawa amma mun faɗa ne saboda amana ta ilimi wasu suna magana akan musulmi ne lillahi al'amru min qablu wa min ba'd na Allah ne al'amari a farko da baya duka abinda ake nufi min qabli daulatin rum ala faris kafin wato rumawa su samu daula akan farisawa da bayan haka din kowa ma dai ya samu galaba akan dan uwansa lillahi al'amru na Allah ne wa yawma idhin yafrahu almu'minun a wannan rana ne musulmi za su yi faraha za su yi farin ciki kenan da me za su yi farin ciki bi nasrillah bi بنصر da nasarar Allah da ya bayar ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
bi nasrillahi rum ala faris musulmi za su yi farin ciki lokacin da Allah ya bawa rumawa ƙarfi da nasara akan farisawa ina so ku gane a yanda labarin ya zo a nan a cikin alkur'ani su musulmi suna goyon bayan rumawa ne saboda sun fi kusa da su saboda su ahlul kitab ne ba mushrikai bane manzo Allah ya yi farin ciki da muminai sun yi farin ciki akan nasara da aka yi akan mushrikai ranar yakin badar da kuma zuhur ahlul kitabi ala ahlul shirk da yanda ahlul kitabi suka yi nasara akan mushrikai Allah yansuru man yasha shine yake taimakon wanda ya ga dama وهو العزيز الله شيني مي رنجاي شيني الغالب الرحيم شيني مي توسعي بالمؤمنين دمؤمنين وعد الله وعد الله نعم لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله wannan nasbun ne alal masdar kamar yadda malamin fiqh na hawu suka faɗa ai wa'adallahi wa'adan bi zuhurir rum ala faris Allah yayi alƙawari cewa rumawa za su yi nasara akan farisawa kuma la yukhlifu Allahu wa'dahu Allah bai sa ba alƙawarin sa ba walakin aktharun nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba yadda al'amarin yake shine am su asalin rumawa ɗin nan bari mu ji ɗan tarihinsu kaɗan ba da yawa ba rumawa su suna da tushe ne da asali daga wani mutum da ake ce da shi al'is ibn ishaq ibn ibrahim annabi ibrahim yana da suna yana da annabi yana- ibrahim yana da ɗa ishaq ko mun karanta da ku to shi annabi ishaq yana da ɗa mai suna al'is al'is bil- bil'ain wasad to da aka bi tarihin su rumawa ɗin nan sai aka ga ashe tushensu daga jikan annabi ibrahim ne ‘ya'yan baffanu suke abnawa ammu bani isra'ila ake cewa ga bani isra'il ana ce da su banul asfar su rumawa da suna kan addinin Yunan ne shi kuma Yunan daga zuri'ar Yafis ibn Nuh abna'u ammi Turkin akwai Yafis dan gidan Nuha wanda duk ƴaƴan bafanu ne na at-Turk su kuma suna bautan taurari ne wasu taurari da ake ce da su as-sayyara asaba wasu ta- taurari ne masu tafiya guda bakwai to su kuma da na mutanen taurari suke bautawa shine ake ce da su almutahayyira su kuma sunansu kenan waɗannan mutane masu bautan wannan taurari guda bakwai a sayyara su ne suka assasa suka kafa foundation na ƙasar dimashq ko garin dimashq akwai ma'abad wurin bauta a dimashq waɗannan su ne suka yi akwai mihrab maharib waɗanda suke kallon hagun ɗin ƙasar ko garin su rumawa tarihi ya tabbatar suna kan addininsu wanda ba na musuluncin ba har zuwa lokacin da aka turo annabi isa ɗan maryam da aka buga lissafin shekarun ya kai shekara ɗari uku suna kan addininsu wanda yake mallakar sham sarkin sham a wannan lokaci wani ne ake ce da shi kaisar da sham da jazira a wannan lokacin shine kaisar za ku ji ana cewa kisra da kaisar to wannan kaisar shine sarkin da yake mallakan wannan tsibirin da sham da da jazira duka wannan kaisar din shine mutum farko da ya fara shiga addinin kiristanci a wancan lokaci ina so ku gane asalin tushen mutanen Rome ko Romawa da Kiristanci wannan sarki na Kaisar shine awwal man dakhala dinan nasraniya ko dinan nasara cikin sarakunan Constantiniya ko sarakunan Constantinu ibn Qustun ibn Qustus kai Constantine ibn Qustus mahaifiyarsa ita ce Maryam shi wannan sarki kaisar mahaifiyarsa sunanta maryam alhilaniya alhilaniya ashadqaniya alhilaniya ashadqaniya ita kuma ta taho ne daga kasar harran ita ma ta zama kirista kafin shi ta kira ɗanta zuwa addinin kiristanci tun wancan lokacin da ɗan filosofa ne filosof ne kawai sai bi uwarsa tunda uwarsa kirista ne shi ma sai zama kirista shi kaisar kenan wasu suna cewa ya dai bi ta ne ba wai don yana son kiristancin ba yayi ne ta kiyaye irin ta yan shi'a a bayyana wani abu a boye wani abu a zuciya muna furci kenan kiristawa a wancan lokacin nasara suka haɗu a ƙarƙashinsa suka yi ta munazara da tattaunawa tare da wani ana ce da shi abdullahi ibn aryus suka samu saɓani mai yawa a tsakaninsu a wancan lokaci tun daga lokacin aka fara samun bambancin ra'ayi to wannan wani abu kenan kaɗan daga cikin labarin waɗannan mutane waɗanda suke wato rumawa kirista ne dai kenan ko abinda za mu rike kenan to sai mu dawo maganar yaƙi tsakanin farisawa da rumawa ya aka yi har aka yi galaba a kan rumawan nan waɗannan kiristocin kenan kenan dukkansu dai ba a kan musulunci ba ne su waɗancan masu bautar suna da gumakansu suna bautar gunki suna bautar wuta waɗancan kuma suna da littafinsu aladinul masih kenan to an samu waka'a fada tsakanin paris da rome fada mai muna a matakin farko farisawa suka kada rumawa a mataki na biyu rumawa suka kada farisawa kamar yadda su ibn abbas suka ba da labari Allah musu rahama Imam Mujahid ya ce wannan abu ya faru a jazira ne jazira din nan shine aqrabu biladil ar-rum min faris shine mafi kusan gari na rumawa da farisawa daga wato shine yafi kusa da rumawa in kada da faris Allah shine masani bayan wani lokaci Allah ya juyar da al'amarinsa wahum min ba'di ghalabin sayaghlibun su kuma rumawa suka buge farisawa suka danne su to wannan lokacin nasarar farko da kada rumawa da aka yi da kuma dawowa da rumawa suka suka samu galaba gwamnati ta dawo hannunsu ko mulki ya dawo hannunsu ko bayan fada suka samu karfi shekara nawa ne shine shekara tara shine qur'ani bai ce taran ba sai ce fi bid'in sinin a lissafin larabawa idan an ce bid'a ana nufin daga uku zuwa tara kamar yadda na yi mana bayani to haka da yake lillahi al'amuru min qablu wa min ba'd ko ma meye ma abu na farko na Allah ne a baya ma dai na Allah ne duk abin da ya same ka a farkon rayuwa Allah ne ko an danne ka Allah ne ko ka samu nasara ma Allah ne mu musulmi mun san da wannan ai min qabli zalika wa min ba'di an yi bina'in sa ala dam lillahi al'amru min qablu wa min ba'du mabniun ala dam saboda an yanke mudaf din shine fadin sa wato qablu din shikenan sai aka yi niyya kenan suka ce shine qauluhu qablu an al-idafati wa nuwiyat niyyarsa aka sa ba a kawo lafazin ba wa yawma idin yafrahu al-mu'minun a ranar ne mummine za su yi farin ciki bi nasirillah wannan farin cikin shine taimakon da Allah ya wa rumawa su ne mutanen wannan sarki da na gaya muku kaisar wanda ya karɓi addinin kiristanci a wajen mahaifiyarsa shine malikul sham Allah ya taimake shi ya yi galaba akan farisawa mutanen kisra su kuma to nan kaji shine tarihin kisra da kaisar din kenan shi shi kaisar sarkin romawa kirista ne shi kuma kisra bi bi bi bi bi kasril kaf kisra wancan kaisar ka wannan kuma kisra asalinsu su ne majusawa masu bautar wuta kenan an buga yaƙi da kiristoci da masu me bautar wuta kun ga wannan ba dukkan su gaba ɗaya kafirai ne arna ne amma sun yi faɗa a junansu kowa yana tuhuman ɗan uwansa ba daidai yake ba amma yau duniya ta sa sun haɗa kansu don su yi faɗa da musulmi amma asali su ma ba a daidai suke ba su ma ba sa jituwa da juna to yaushe ne ne a tarihi a wani lokaci ne rumawan suka yi nasara akan farisawa yaushe ne ne kaisar ya yi nasara akan kisra kenan wasu malamai suka ce ranar yakin badar a wannan ranar a wannan ranar ne aka samu wannan nasara ɗin da yawa cikin malamai haka suka faɗa kamar da ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa wasu malaman suka ce balkana nasar rum ala faris amal hudaybiya nasarar da rumawa suka yi akan farisawa shine lokacin shekarar hudaybiya lokacin da sahabbai suka tafi da manzan Allah za su je su yi umra kafirai suka hana manzan Allah shiga makka tare da shi da sahabbai har aka yi sulhul hudaybiya a wannan lokaci ne haka suka faɗa suka ce daman shi kaisar ai yayi a bakance cewa idan Allah ya bashi nasara ya kada abokin hamayyarsa kisra sai ya yi tafiyar kafa mai nisa daga hims zuwa iliya tafiya ne mai nisa lokaci bai bani dama na gano adadin kilomitocin ba ina ne iliya zuwa baitul maqdis ne sarkin farisawa ay sarkin rumawa yace in dai aka zo yakin nan in ya samu nasara saboda tsabar murna zai yi tafiyar kafa tun daga hims har zuwa baitul maqdis zai yi wa Allah godiya akan wannan dama da Allah ya bashi kuma haka din yayi sai da yi tafiyar kafa da ya shi baitul maqdis bai fita daga baitul maqdis ba yana baitul maqdis ina so ku gane tarihin yanzu an ji an yi yaki ya ci nasara ko ya kada farisawa ko ya kada majusawa majus ya yi wa Allah godiya ya zo baitul maqdis wannan masallaci masallacin kudus da ake cewa hannan ya zo yana isowa sai ya zauna ya ƙiya fita daga wannan wuri kwatsam sai ga wasiƙa kuma ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya turo ta tare da wani sahabi mai suna Dihya ibn Khalifata al-Kalbi Dihya ibn Khalifata al-Kalbi shine wannan sahabi kyakkyawa mai kyakkyawar halitta wanda duk a cikin sahabbai yafi kowa kyau shine mala'ika Jibrilu idan ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama zai masa magana yana so ya fito da sifar dan adam to sai ya ɗauki kamar ko sifar dihya ibn khalifata alkalbi sai ya zo su yi ta hira da annabi sai sahabbai su ɗauka wannan dihya ɗin ne alhali kuma ba dihiyan ba ne kamar sadiqa kawai ke ɗauka shi kuma wannan sahabin falalarsa kenan in dai mala'ika jibrilu zai zo gurin annabi da sifar mutum to insha Allah to da kamarsa zai zo sai ga dihiya ya taho ga wancan sarki ya zo yana murna ana ta masa fadanci a baitul maqdis sai ga dihiya ya zo da wasiƙa ya ce ga shi a bawa sarkin busra akwai azimu busra ake cewa busra to shi kuma azimu bas busra ya ɗauki takarda ya ce ga ta nan zuwa kaisar yayin da takarda ta isa gare shi ya bude takarda ya gani min muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza kaza kaza ina umartan ku kudin ma ku shigo musulunci to fa ga can yayi yaki yayi nasara to ga takarda kuma ana ce masa fa da saura fa tukunna yazo ya shiga musulunci shine zai dauki saiti aiki ya ji kake ne sai ce wai bari ku ji malam sai ce man bi shami min arabil hijaz a nan sham gaba ɗaya wani mutum ne cikin larabawan tsibirin hijaz hijaz inda annabi yake kenan sallallahu alaihi wasallama mana wanda yake da labari akan wannan mutumin to ashe abu sufyan yana nan shine sakhr ibn harb sai aka je aka ce akwai abu sufyan shine sunansa sakhr ibn harb a lokacin ba musulmi bane shi abu sufyan aka ce ka zo sarki yana kiranka kaisar yana kiranka abu sufyan sakhr ibn harb al-umawi ya zo cikin jama'a manya-manyan mutane cikin ƙurai shawa suka rako shi to lokacin shi abu sufyan yana ina yana gaza wannan zirin gaza da yanzu isra'ila suke ta kashe musulmi shine ake ce da shi gaza a larabci a larabci gaza da turanci kuma suna cewa gaza to a lokacin abu sufyan yana can gaza ko gaza aka taho da su da shi da manya-manyan ƙwarai shawa zuwa gurin sarki suka zauna gaban kaisar sai ya ce da shi ayyukum akrabu nasaban bi hadha rajul alladhi yaz'umu annahu nabi kai ku ne larabawan da kuke rayuwa a wajen wannan mutumi ku ji don Allah magana da ya faɗa mana ta rashin kirki akan wannan mutumin da yake raya cewa wai shi annabi ne jama'a wannan shine farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin gogurmayan da ya sha da manya-manyan sarakuna da shugabanni waɗanda suke mulkan duniya yanzu nan wai tambaya ake yi kai a cikin kuwaye yake da dangantaka da wannan mutumin wai ba mu a ce Muhammadu ba da wannan mutumin da yake raya da wannan mutumin da yake da'awar cewa shi annabi ne Abu Sufyan ya daga hannu ya ce ana ya ce gani kuma tabbas Abu Sufyan dan uwa ne ga annabi kuma abokin annabi ne sa'an manzan Allah ne tare suka tashi suka yi yarinta riwaya ma aka ce irin rayuwa ta yarinta da wasanni yara ɗin nan Abu Sufyan da shi da manzan Allah duk tare suka yi kuma yana daga cikin abin da ya dame shi hasada ta dame shi ya za a yi suna tare da Muhammadu komai tare suke kawai a zo a naɗa shi a ce shi annabi ne shi kuma Abu Sufyan da zama mabiyi wannan ya taimaka hasada a daɗin kafin ya musulunta ta hana shi ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa da shi ina so na shaida maka ba mu da lokacin tarihin nan amma da an gaya ma irin adawa da ƙiyayya da Abu Sufyan ya nuna wa manzan Allah labarin bai da daɗi amma ka san malam Allah mai iko sai Allah ya kaddara annabi ya aure 'yarsa sai da manzan Allah ya auri ‘yar Abu Sufyan. Ramla binci Abu Sufyan. Me ya faru? Aka Allah ya ƙaddara. A'a, baban nata ya musulunta ne? Wallahi bai musulunta ba. Ta yadda da annabi ta so shi ƙware kuwa, kuma annabi ya aure ta e. Ashe musulmi yana iya zuwa gidan da ba na musulmi ba. in ya samu macen da ta musulunta ta karbi addini yayi jihadi ya shiga gidan yayi kraken gidan yayi aure a gidan dole sai ya rage kaifin gabar musulunci da gidan yake yi da musulmai saboda an aure yarsu ku daina kyamarsu ku daina gudunsu in kun samu dama ku auri 'ya'yansu duk fadan da za su yi da ku za ce wai to ai wannan ya auri 'yarmu za su ɗaga muku ƙafa kuma kuna da dama ku shiga har cikin gidajensu cikin wasa da dariya tunda akwai sarakuta ku isan musu da saƙon Allah malam an yi lokacin da wata rana abu sufyan yake so ya kawo ziyara gidan yarsa da take aure a hannun annabi yaya zai yi abin da Allah ya riga ya kaddara duba kiyayya da gaba da Abu Sufyan yake da musulunci da musulmai amma Allah ya murde shi ya rasa yanda zai yi yau gashi da kansa ya dauki ɗansa ya bawa annabi Allah mai iko yaf'alu ma yasha'u sai Abu Sufyan yace yana so zai kawo yarsa ziyara sai ta ce ka tsaya zan nemi izinin mai gidana to fa ta gaya wa annabi manzo Allah ya ce ba ba matsala ki bashi dama ya zo yau sai ga Abu Sufyan yana kafiri mai fada da addini ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duba yarsa ashe uba ya halatta ya je ya je ya duba yarsa ya ga gidan yarsa ya gaida yarsa ba irin mu yanzu da muke da wata aƙida ta fulatanci mutum wai ya aurar da yarsa wai burgewa ne ma wai tun da yake shi bai ma taba sanin gidan yarsa ba kuma yana ganin burgewa ne a'a ba laifi bane mutum ya je ga gidan yarsa ba laifi bane wata rana mutum ya buga mota ya je gaida surukansa ya gaida jikokinsa wannan duk ba laifi bane sai ga Abu Sufyan a gidan manzon Allah kuma a ɗakin Annabi tsundum yana zuwa sai ya ga shimfidar Annabi sai ya yi wub zai je zauna sai yar ta sai ta fizge shimfiɗar kamar buzu kamar kafet kamar abin zama sai ta fizge sai ce a'a ya ke yata kina ganin ni a matsayina na sarki ko jagora babba a cikin mutane na da addini na darajata ta fi ƙarfin in zauna a wannan ƙaskantacciyar shimfiɗar ko ku kina ganin ni ɗin ne ban isa ba in zauna a shimfiɗar muhammadu sai ta ce ya baba na biyun kai din ne baka isa ba ka zauna a wannan shimfidar miji na musulmi li'annaka mru'un najis saboda kai mutum ne najisa ne kai ya rahman ta sha aƙida ta sha aƙida ta ƙoshi ta ce wa babanta saboda kafiri ne kai saboda kai ne jasa ne kai baka isa ka zauna a shimfidar annan muhammadu ba ya ce iye ta ba shi wurin zama ta ce zama zama za ka zauna amma ba dai ka zauna a kan shimfidar annabi ba wannan yana nuna mata ashe ya kamata su rinka mutunta shimfidar mijinsu ba wai su rinka barin shimfidar mijinsu ta zama ta banza ba ba ta da kima tsawarki ta zo ki ajiye ta a gefen gadon mijinki saboda ba ki da hankali haka kawai wani ya zo an ba da shimfidar mai gida an ba shi a'a sai in matsayinsa ya kai da darajarsa yanzu lalacewar matanmu hausa fulani Allah shirye su mace takan iya yin bakuwa ta shimfide ta akan gadon mai gidanta idan baya nan ta yi bakuwa ta shimfide bakuwar ta fa akan gadon mijinta da suke sunna akai saboda ba ta da addini ba ta je makaranta ba ba ta san mutuncin shimfidar miji ba shi sa annabi ya ja kunnen mata ya ce kar ku yadda ku rinka shigar da wasu gidajen mazajen ku sai da izininsu wani ɗan renin hankali kwanaki mun wata tambaya na ji haushin tambayar nan wai irin wannan ne wai ta faru wai wata mata wai ta je ta shimfiɗar da ba ni sunanta ta shimfiɗar da wata mata a shimfiɗar gadon da ba mijinta ba wai wai mutumin wai ya dawo da daddare da ya dawo wai ya ɗauka matarsa ce wai shi kenan aka je aka ta alaƙa wai har aka zo aka ɗauki nace ka kare na mun hankali Na ce duk a zo a yi wannan abin gaba ɗaya duk ba a gane ba shi bai gane ba ita bata gane ba saboda kun samu malamai a banza za su rika muku fatawa wai wallahi duk ba a fahimta ba ka ji fadan Allah to ko kurma ne da kurma dai ai an san yadda za a yi ko kuwa dai ko makaho ne da makaho ai yayi wani lalima lalima da ya gano wani abu ne Allah ya sauya ai taiwa mutane fatawa ta kurar wallahi ni na rasa ma yadda zan yi da fatawa nan sai da na nutsu tukunna in samu dai na bada amsa da baran faɗi ta yanzu a nan ba mu dawo kan isar mu Abu Sufyan ya zo gidan Annabi ya zauna ko amma kun san waye Abu Sufyan malam bari ku ji mamaki yanzu wannan sarki a can kasar fa ake wannan abin shi manzo Allah baya wure waye ya fi kusanci da wannan mutumin da yake da awar shi annabi ne ka duba ba su yadda annabi annabi bane ba su yadda ba wai suna ga annabi kawai tutiya yake kawai manzo Allah da awa yake kawai amma ba annabi bane sai Abu Sufyan ya ce ni ina kusa da shi ya ce to ina so zan maka tambayoyi shi sarkin kenan kaisar ya ce zan maka tambayoyi dangane da wannan mutumin wai waye mutumin wai ma'anzan Allah ne fa malam bai kai wai su ce masa Muhammadu ba wai sai a ce wai wannan mutumin wai zan maka tambaya akan wannan mutumin ku kuma da kuka zo tare da shi manya-manyan ƙurishawa in yayi ƙarya ku ƙaryata shi a gabana a fada kenan aka ajiye su Abu Sufyan a gaba aka jera manya-manyan Qurayshawa a bayansa yace to zan maka tambayoyi ka gaya min gaskiya malam ka duba yau kafiri yana cewa dan uwansa ya gaya masa gaskiya amma yau gaskiya ta gagari musulmi wannan kafiri ne fa ya ce zai tambaya shi a gaya masa gaskiya Abu Sufyan ya ce na zauna yace wallahi laula an ya'suru alayya al-kadiba lakadabtu na samu dama yau da zan yi wanzan Allah zan yi Muhammadu sharri in yi masa ƙarya da ba don kada tarihi ya biyo baya a ce Abu Sufyan ya taba yin ƙarya ba ai ko yau da na buga ƙarya akan Muhammadu to amma ba zan yi ba malam wannan arne ne kafiri ne a lokacin bai musulunta ba yake cewa ba zai yi ƙarya ba don saboda kada tarihi ya haddace cewa ya taɓa yin ƙarya ina wanda suka mai da ƙarya yau abincinsu ina wanda suka mai da ƙarya cinsu da shansu da rayuwarsu da gidansu da mu'amalarsu da komai kasuwarsu akan ƙarya shagonsu akan ƙarya ofis ɗinsu akan ƙarya mu'amalarsu ƙarya su yi wa matarsu ƙarya su yi wa ‘ya'yansu ƙarya su yi wa abokanansu ƙarya ƙarya a sama ƙarya a ƙasa kudu arewa gabar da yamma duk ƙarya gaba ɗaya rayuwarsa ƙarya da haka yake rayuwa in an yi magana sai ce ce to waye mai gaskiya yanzu kuma kaji bauta dariya ta rashin kirki mala wai gaba ɗaya ba masu gaskiya yanzu sai shi shi ma makareci ne to kuma ma makareci ne ƙarya kake wallahi akwai masu gaskiya to amma malam ku duba yanda ake respecting gaskiya hatta waɗanda ba musulmi ba suna respecting gaskiya na daɗin ba yace kash ga daidai inda zan yi ƙarya akan mutumin nan amma ina hirakal afwan hirakal sai ya tambaye shi an nasabihi wa sifatihi kai ina cewa kaisar hirakal nake so in ce afwan sai ya ce wannan mutumin me dangantakarsa kuma ina so kai min bayanin sifarsa Abu Sufyan ya masa bayani yace shi dan wane ne jikan wane jikan wane kaji kaji asalin dangantakarsa sifarsa kuma shine mutum mai kama kaza mai sifa kaza mai sifa kaza yana na'am na'am na'am saboda yana tuno da abin da ya karanta ya ji labari dama an ce masa a ƙarshen zamani wani mutum zai fito zai bayyana mai sifar kaza sifar kaza kuma danginsa kaza kaza kaza ne zai ce shi annabi ne sai shi ya tambaye shi Herakl sai ce da shi, hal yagdir wannan mutumin naku yana yaudara? Don Allah mutane, don Allah musulmi ku ji wannan karatun. Shugaba ne wai ake tambaya, shin wannan shugaban yana yaudara? Wani fa shugaban ne yake tambaya, wancan mutumin da yake da'awar shi annabi ne, an taɓa samun yayi yaudara? da haka duk wanda yake jagorantar mutane kai ya yaudara ya gaya wa mutane gaskiya duk mai yaudara sai wata ran ta bayyana duk mai yaudara ƙaryarsa sai ta ƙare duk mai yaudara sai an fahimci cewa shi mayaudari ne duk mai yaudara kuma yana da wata doguwar tuta da za a kafa masa ranar tashi alƙiyama liwa'ul gadari a ɗaga ta a ce duk mayaudari ya zo ya rike tutarsa duk inda ya zagaya za a ce gashi nan mayaudari ya yaudara a duniya wannan kaɗai ya ishe ka bakin ciki kafin ka shiga wuta abu sufiyan ya ce la baya yaudara kaga wannan walhaƙu ma shahidat bihi al'ada'u gaskiya ita ce hatta abokanan gaba su maka shaida jama'a duniya ta shaida da kafirai da musulmi sun yarda cewa manzon Allah baya yaudara sai abu sufyan ya ce to amma ranka ya dade yana da dan bayani ya ga hirakul ya ce wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha amma mu yanzu muna kan wani alkawari mun yi wata huduna da shi akwai wani alkawari da muka yi tsakanin mu da shi daga nan zuwa wani lokaci ba mu san me zai yi ba ko zai yi yaudara ko bai zai ba amma dai yanzu dai bai yi ba abu sufyan ya ce a nan ne na samu na dan makala wani abu haka dai da za a sa shakka akan Muhammadu yace eh akwai alƙawarin da muka yi da shi daga nan zuwa wani dan lokaci to ba mu sani ba dai ko zai yi yaudarar amma dai yanzu bai yi ba baya yi an yi huduna ne tsakanin annabi sallallahu alaihi sallama da kuma mushrikai da kafiran makka a ranar hudaybiya menene wannan huduna da aka yi shine tsaye da wutar yaƙi shekara goma to shi ne abu sufiyan yake cewa eh mun yi alkawarin an daina fada da yaƙi sai an shekara goma to amma ba mu sani ba ko zai yaudare mu ya warware wannan alkawarin ya ci amana to wannan ne dai ba mu sani ba to jama'a me dalilin da yasa na kawo muku wannan kissa a ina aka yi wannan abin a sulhul hudaybiyya ne aka yi alkawarin tsaye da tsagaita wutar yaƙi tsakanin mushrikai da kafiran Makka da manzon Allah shekara goma nan a lokacin sulhul hudaybiya ne to shine wasu malamai suka ce wannan nasarar da aka samu ta rumawa da suka yi nasara akan farisawa a daidai wannan lokaci ne da kuma annabi yake mai yake wannan huduna tsakanin kafirai da mushrikan makka da kuma musulmi kaga shine abu sufyan ya faɗi wannan magana ina fata ana fahimta lokacin hudaybiya ne to wannan kenan a nan abin da nake so in fahimtar da mu in gaya wa 'yan uwa shine irin annabi irin wahala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da gwagwarmaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha tsakaninsa da waɗannan mutane waɗanda ba musulmi ba kuma ƙur'anin sa ya ba da labari akan abin da zai faru kuma ya faru amma duk da haka ba su gaskata shi ba don haka musulmi suna da aiki su yi karatu su yi ilimi su zama suna da kyakkyawar mu'amala da abokanan zamansu kuma su faɗi gaskiya idan ka rike gaskiya duk ƙiyayyen mutum gare ka to bai isa ya soke ka dai da ƙarya ba sai dai ya soke ka da ƙiyayya da ƙin Allah da ƙin addinin musulunci Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa lokacin da rumawa suka samu nasara akan farisawa musulmi sai suka yi farin ciki saboda su rumawa kamar yadda na faɗa ahlul kitab ne kuma suna kusa da musulmi sama da majusawa yanda za a tambaye ka tsakanin majus da rum suwa suka fi kusa da musulmi sai ka ce rum rumawa saboda qur'ani yace latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أرزوا قرشي Allah ya ce za ka samu mafi tsananin adawa ga masu imani waɗanda suka fi kowa ƙiyayya da gaba da faɗa da addini a duniya Allah ya ce al-yahuda ne yahudawa ne sannan wallazina ashraku da kuma mushrikai kafiran kala-kala ne malam akwai al-yahud masu da'awar cewa su suna bin annabi Musa in nace yahudu yahudawa ba sai na dogon jawabi ba mutanen Isra'ila kenan a yanzu a duniya in kana so ka gane yahud mutanen Isra'ila da wasu kaso mai yawa a America wanda su suke rike da gwamnatocin suke juya su Allah ya ce za ka samu mafi ƙin musulunci da musulmai a duniya wanda suka fi kowa gaba da shari'a suke fi gaba da musulunci duk harkar addini idan an kawo sai sun rumurmuce ta su ne al-yahud na biyunsu su ne mushrikai kafiri ne amma yana bautar gunki wanda da wahalan ganin su a yanzu haka akwai su ba su da yawa sosai kafiri mai bautar itace kafiri mai bautar rana kafiri mai bautar wata kafiri mai bautar shuri kafiri mai bautar dabba kafiri mai bautar kaza duk akwai su dukan sunan su kafirai yahudu kafiri shi ma mushriki kafiri to akwai kuma nasara su waye nasara yan kirista su kuma waɗannan su ne suna da'awar suna tare da annabi isa suna da'awar cewa suna bin addinin annabi isa ne da'awa ta baka amma sun caccanja addinin na annabi isa din ba turu addinin annabi isa ba suke bi ba da yawansu to kaga dukkansu dai kafirai ne to akwai kuma kafiri tsurar kafiri wane ne tsurar kafiri wanda shi ba ba yahude ba shi ba mushriki ba shi ba ba sare ba shi baya wannan group din guda uku to shine a Hausa muke ce da shi arne to shine zaka ji Kirista baya so a ce da shi arne ba Yahude baya so a ce da shi arne mushriki baya so a ce da shi arne saboda shi ba Yahude ya ce ai shi yana da littafi shi yana da awar yana da littafi da yake bi na annabi Musa to amma saɓaninmu da su sun ƙaryata mana namu annabin mu mun yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun yadda da annabi Musa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu da kesu da su mun yadda da annabin su to amma sun shiga cikin addinin nasu sun caccanja shi sun bata shi kaji daya mushirkai su wannan bautar gunki suke yi bautar itace bautar rana bautar wata wanda suka yi ta wahal da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ta fama da su a makka wanda qur'ani ya ta fada da su fa wailul lil mushrikina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina har zuwa ƙarshe duk inda kaji an ce mushrik mushrik ana nufin kafiri mai bautar wani abu ba Allah ba ko mai hada Allah da wani wajen bauta kaji kafiri na biyu to sai kuma na uku shine kirista shi ma kirista sai ce ai yana da littafinsa yana da awar yana bin bible yana bin littafin yesu almasihu littafin annabi isa shi ma ba mu da kes da shi mun yadda da annabinsa amma me damuwar mu da kirista su kuma sun karyata annabi muhammadu a wurin kirista annabi muhammadu karya ne to ya za mu yadda da su su a wajen kirista a nan Muhammadu ƙarya ne, in an gaya musu ce ƙarya ne makaryaci ne a billah. Dukkan waɗannan gaba ɗaya uku haka annabi ya tabbukawa da su, to kuma duk ƙur'ani ya ce da su kafirai ne. To da hausa mu kuma idan mun zo fasarawa sai mu ce arne, to amma yanzu zamani ya zo sai a ce a daina cewa arne. Arne shine na hudu, kafiri na hudu, wanne ne kafiri na hudu? ba ba nasare bane shi shi ba kirista bane ba ba yahude shi bane sannan kuma shi ba mushriki bane kai me kai arne ne kawai wanda baya zuwa coci bai da wani itace da yake bauta baya bauta rana baya bauta komai shi bai yadda da yahudanci ba bai yadda da kiristanci ba bai yadda da musulunci ba kawai shi shi kafiri ne kawai dukkansu waɗannan gaba ɗaya sunansu me kafirai a wajen Allah tabaraka ta'ala to idan musulmi ya fassara arne ana nufin kafiri to kaga duk zai ce musu arna idan kuma ya daga kafa zai ce arne wanda baya ɗaya daga cikin baya addinan nan guda hudu kenan ko guda uku shine arne to kaga ba zai ce kirista arne ba ba zai ce ba yahudi arne ba da zai ce wa mushriki ma arni ba ina fatan kun gane bambancin kun fahimci wannan karatun jayyid to wannan wanda suka yi ta bugawa su irin su Abu Sufyan da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen annabi ya tafafata da su akwai wannan kafiran akwai ko mushrikai a garin Makka to Allah ya ce zaka samu wanda suka fi kowa kin addini Yahudawa latajidanna ashaddan nasi adawatan adawa kiyayya da musulunci ga masu imani sune al-yahuda nabiyun su walladina ashraku sai kuma Allah ya ce walatajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara idan ka dunkule waɗannan kafiran gaba daya in ka ce wane ne yafi kusancin soyayya ga musulmi to shine kirista Kirista ya fi kusa da musulmi, ku gane wannan. Wannan shi ne sirrin da ya sa tun a wancan labarin da na baku labari na nasarar da aka farisawa suka kada Romawa, saboda Romawa Kirista ne, na kuma kawo muku tarihin. To shi ne musulmi suka ji ba daɗi, me yasa aka yi nasara aka danne Kirista, ka duba don Allah adalcin musulunci. aka ce me suka ce saboda ai su suna da littafi me yasa waɗannan mushrikai masu bautar gunki za su yi nasara akan masu littafi to kuma qur'ani ya daɗa nuna mana wanda suka fi kowa nuna ƙauna ga musulmi in ka kwatanta ƙaunarsu to kirista sun fi nuna ƙauna ga musulmi sama da ƙaunar da bayahude yake bayahude ma zai nuna musulmi ƙauna mushriki kuma ya nuna musulmi ƙauna kafiri ar ne haka ya nuna musulmi kauna a'a to mus- ba- ba- nasare kirista yana iya son musulmi ta wani dalili zaman gari kasuwanci makotaka watakila dangantaka ya haɗu watakila watakila watakila wannan shine sirrin da yasa kaga da yawa a cikin ƙasashenmu ana samun zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista saboda an ɗan fi kusa da su sama da yadda ake da Yahudawa, wanda yau Yahudawa suka fitini musulmi a duniya, suke ta kashe musulmi ‘yan Isra'ila kenan, suna ta kashe Falastinawa, to da tare muke da su a wuri guda da abin da za su yi ta mana kenan. To, amma in ka kwata- ka kwatanta Kirista da Bayahude, to Kirista yana da ɗan sauƙi-sauƙi a kan Bayahude. In kuma suka haɗu su biyu, to haɗa baki suke yi. sun kurkushi musulunci Allah ya sa mu fi karfin su ku yi hakuri yau karatun namu haka yazo a matsayin tarihi tarihi amma dai na tabbatar zai taimaka mana don ci gaba da fassara ma'anonin aya din Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya ji kan magawatan mu aran ma ina ba da hakuri yau da yakan ba kasuwa harkar taka dan gaskiya yau ba a ji ayoyi da yawa ba ka yi haƙuri daman ɗan kasuwa ma in zai ba kullum yake ciniki ba Allah ba da lada muna muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh